ƙungiyoyin da suka kira wani taron gaggawa saboda maganar taɓarɓarewar tsaro ƙarƙashin haɗakar ƙungiyar da suka kira a turance Joint Action Committee of Northern Youth Association a turance. Sun baiwa shugaban ƙasa makonni bai kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya, ko kuma idan ba haka ba a bai wa al'umma dama na kare kawunansu. Comrade Murtala Abakar shine jagoran waɗannan ƙungiyoyi. na farko dai kamar yadda muka sha faɗi shine muna ganin lokaci yayi da shugaban ƙasa ya kamata ya sallami wa shugabannin rundunonin sojojin ƙasar nan gaba ɗaya harkar tsaron mai mata garin bawul kuma mun faɗi da kafa murya cewa shugaban ƙasa ya gaza wajen kare mu a matsayin mu na 'yan arewa kuma mun ba shugaban ƙasa a wa'adi na kwana talatin da inganta harkar tsaron nan idan ba inganta ba to dole ne ya zama wajibi akan al'umma da mutane da su yi tanadin kare kansu so kuma mun kira ga shugaban 'yan sanda na najeriya wannan last process na hana rike makamai muna ganin lokaci yayi da ya kamata a sake duba tsarin a bar mutane wanda aka yarda da nagartansu su rika makamai da kuma al'umma don kare kansu don ba zai yiwu ba an bar wayannan yan ta'addan suna da manya manya makamai sannan mu al'umma an ki a bar mu mu dauki makamai da zamu kamar kan muna ganin yin haka kuskure ne babba sai dai kuma masana harkokin tsaro na ganin mallakar makamai ba za ta haifa wa Najeriya da mai ido ba kamar dai yadda Dr. Yahuza Ahmad Getse ya nunar. Makamai suna fantsama suna yalwata suna zagawa a tsakanin al'ummun da ba su cancanta da su ba. To in an bari wannan ya ci gaba mutane za su fara tsare kansu kenan. Idan mutane sun fara tsare kansu za a fara samun matsaloli na tsaro a cikin unguwanni da garuruwa domin ɗan abu kaɗan zai faru tsakanin makwauci da makwauci kowa ya fito da bindiga shi wannan zai nuna wani makwaucin da bai da bindiga shi ma ya kokarin ya mallaka saboda kada a ci zarafin shi ita kuwa gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya nan da ake kira CNG a turance a takaice na ganin maganar matsalar tsaro fa a Najeriya tana neman taron dangi ne Kwamarat Abdulaziz Suleiman shine mai magana da yawun haɗakar wannan ƙungiya na ƙasa. A zo a zauna a fitar da hanyar da za a yi a haɗa kawunan yadda za a yi misali Katsina in ta mitin an sasanta an yi sulhu sai mutanen sai su koma zamfara in suka yi barna a zamfara sai su gudo su dawo katsina in an kai sojoji ne suka kori na zamfara sai su tashi sai su koma katsina ko su koma kebi sai muka ce a zo a zauna a bullo da hanyar da jihohin nan gaba daya za su za su rinka aiki bai daya misali in tattaunawan ne ya kasance duka jihohin arewacin Najeriya ne suka tattauna da su in farmaki za a yi a musu an san duk jihohin arewacin Najeriya ne a fitar da ta ina ne mutane al'umma za su taimaka ma kansu su taimaka ma wannan halin tsaro da ake ciki. Comrade Son Allah Ishiyaku na haɗakar ƙungiyar Joint Action Committee of Northern News Associations kuwa yana da mabambancin ra'ayi. Mun zaɓe shi da kishin cewon lallai lallai zai mana abin da muke ganin zai iya yi ya tsare arewa da dukkan karfinsa kuma da dukkan tunaninsa amma yanzu an kwana an tashi mun fahimci abin gama ki daya babu hasken tafiyan rikici ake yi a ko'ina abin ya fi yadda muke tunani a daɗin ma gaba ki daya farko da muka zaɓe shi ai kowa sa yake ji amma yanzu mun gane akan da cewa a sai ma zakin a sai da ma bayyana akori isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.